بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة كسادوع سافيا تأسبر sha hudu ga watan sha'ban shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ishirin ga watan hudu shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu mai albarka masallacin abubakar siddiq inda muke karatun wannan littafi sifatu صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أبو الصفة أذن النبي صلى الله عليه وسلم أشكر رمضان مع آه، عيد سليم ابن عيد الهلالي وكما علي حسن عبد الحميد من صار قرأت اللتافة kuma wannan ne karatunmu ko darasinmu na uku a wannan littafi za mu tashi a falala na biyu na azumi falala na biyu malaman suke cewa as-sawmu yudkhilul janna azumi yana shigar da masu yin sa zuwa aljanna alimta ayyuha al-'abdu ya kai bawa mai biyayya ma Allah maɗaukakin sarki ka san cewa waffaqaka Allah li ta'atihi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi maka dace domin ci gaba da da'arsa wa ayyadaka bi ruhin min muna roƙonsa ya ƙarfafa ka da wani ƙarfi na musamman daga wurinsa ka san cewa Allah soma yuba'idu sahibahu minan nar cewa azumi yana nisantar da ma'abocinsa daga wuta fa huwa idan yudnihi min bahbuhati janna kenan yana kusantar da shi zuwa tsakiyar aljanna fa an abi umamata radiyallahu an hadisi ya zo daga abu umamata Allah shi kara yadda a gare shi kala ya ce قلت يا رسول الله ناشي يا من زن الله دلني على عمل أدخل به الجنة قالونا نعم، من وني أيكي تجاء الجنة بشي قال سي النبي يشي متى عليك بالصوم إنا هورنك بين أزمي فإنه آه، عليك بالصوم لا مثل له باشدا وفو وان أبو وان ديكي دي دي دشي وجن كي مدأ متم إزواجدان الجنة أنا حديث النسائي da ibn hibban da alhakim suka rawaito shi da sanadi ingantacce falala ta uku yiwaffa as na ujurahum bighayri hisab ana cikawa masu azumi ladan su ba tare da hisabi ba ba tare da an an kirga ba haka kawai Allah yake cika musu ladan su abu na hudu lis-sa'imi farhatan mai azumi yana da farin ciki iri guda biyu abu na biyar khulufu fami sa'imi atyabu inda Allah min canzawan baki wato warin bakin mai azumi ya fi daɗi a wajen Allah sama da ƙanshin almisk ya fi ƙanshi a wajen Allah akan ƙanshin turaren almisk waɗannan abubuwa guda uku na ƙarshe da ya ambata dalili a kansu shi ne wannan hadisi an abi huraira ta radiyallahu an an karɓo daga abu huraira Allah shi ƙara yarda a gare shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala Allah Allah maɗaukin sarki yana cewa kullu amal ibn adam lah illa siyam kowane aiki na ɗan adam nashi ne da azumi ma'anar nashi ne ana bashi lada sananne amma banda azumi wannan babu wanda ya san yawan ladansa sai Allah maɗaukakin sarki fa innahu huli. Allah ya ce azumi na wani. wa ana ajizi bi ni kadai nake bayar da sakamako akai wasu siyamu junna kuma azumi garkuwa ne wa idza kana sawmu yawmi ahadikum idan ya kasance ranan azumin ɗayanku mana duk ranar da ɗayanku zai yi azumi fala yarku kada ya yi matsa wala yaskhab kada ya yi ihu yana ɗaɗaga murya fa in sabahu ahad idan wani ya neme shi da zagi au talahu. wai neme shi da fada falyakul to ya ce inni mru'un sa'in. ni mutum ne mai azumi wato ya faɗi wannan a bayyane da maganar da shi mai son mai zagin nashi ko mai tonon faɗansa zai ji ya ce masa kaga ni fa azumi nake mana mai azumi baya shiga cikin irin wannan ah, mummunan ɗabi'a waɗansu malayu mu suka ce a mutum ya faɗa ma kansa saboda kar ya rama ba sai ya gaya wa wannan cin ba a ya faɗa ma zuciyarsa ya talatar da kansa cewa ni fa ina azumi don haka ba zan yi zagi ba ba zan yi faɗa ba amma suka ce magana na farko ɗin shi ya firin jaye ka faɗa masa ya ji saboda in an faɗi magana to ana nufin maganar da mutum zai yi da harshensa ne wani ji abin da ke cikin zuciya kuwa to shi ana kayyade shi a ce in mutum ya faɗi abu kaza cikin zuciyarsa idan ba a kayyade da cewa cikin zuciya ba to ana nufin magana ne wanda za a yi shi da sauti da kuma harafi da murya to annabi alayhi salatu wassalam bai kayyade bai ce fali yaqul yace inni sa'im ni mai azumi ne wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wadda ran annabi muhammadu ke hannunsa la khulufu fami sa'imi lallai waran bakin mai azumi atyabu inda Allah min rihil misk yafi daɗin ƙanshi a wurin Allah sama da ƙanshin almisk lissa'imi sarhatani yafrahuma mai azumi yana da farin ciki guda biyu da zai yi na farko idan afara farih idan ya buɗe baki zai yi farin ciki na biyu wa idan laqiya rabbahu fariha bi idan kuma ya sadu da mahaliccinsa zai yi farin ciki da sakamakon da za a bashi saboda azuminsa wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya na imamul bukhari wato wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito amma lafazin da muka gama karanta din nan shine lafazin bukari lafazi a wani lafazi daban na imam al-bukhari din Allah madaukakin sarki yana cewa yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli mai azmi yana kyale ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awarsa na saduwa da matarsa saboda ni ni kadai as-siyamu li azmi na wane ni kadai wa ana ajizi bihi kuma ni ne kadai nake iya bayar da ladansa wal hasanatu bi ashri amsalha duwai aiki kuma kyakkyawa wanda ba azumi ba to ku ji ga irin ladan Allah yana ninka ta zuwa ninki goma a wata riwayar ta Imamul Muslim Wafi fi riwayatin li Muslim kullu amali Adam yudha'af duk wani kyakkyawan aiki na ɗan Adam in an tashi bashi lada ana ninka masa alhasanatu bi ashri amsaliha kyakkyawan aiki guda ɗaya za a ninka ladanta izuwa ladan ayyuka goma irinta hakanan ila 700 ضعف har izuwa ninki ɗari bakwai wato wani za a tsaya a ninki goma ne kawai wani kuma saboda tsananin ikhlasinsa da tsoron Allah za a ci gaba da ninka masa haka nan gwargwadon tsoron Allah ka ana ninka maka aiki dai za ka yi amma ladan shi za a iya ninka wa mutum har ya kai so ninki ɗari bakwai illa saum qala <clears throat> Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya illa saum amma da azumi wannan ban banda azumi a ciki fa innahu li saboda shi nawa ne ke a gare ni wa ana ajzi bih ni kadai nake bayar da sakamako a kansa yanan duk abin da za a faɗa maka na azumi sai dai a gaya maka salalarsa amma ladansa ƙididdigar ladansa babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki da'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli mai azmi yana barin sha'awarsa yana barin abincinsa saboda ni walisa'imi farhatan kuma mai azmi yana da farin ciki iri biyu farhatun inda fitri farin ciki yayin bude bakinsa wa farhatun inda liqa'i rabbih da farin ciki yayin saduwa da mahaliccinsa والخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك كما للي جوايا باكم مي أزمي وتوارم باكم مي أزمي أوران الله يا فداء كنشي أو تؤينه سمدا كنشن المسك wannan shine dalilai akan falala na uku da na hudu da na biyar da aka ambata sai dalili sai falala na shida as-siyam wal qur'anu يشفعان ده القرآني ده أذني سنين شيتو قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الشواء الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ده أذني ده القرآن سنين شيتو مباوى أرانا تشيء القيامة ما نرشيتو شيني mutum ya fuskanci halaka sai wani ya je ya tsirar da shi imma ta hanyar ya yi magana cewa kada a kai wannan halaka ɗin ko kuma ya je ya ɓato shi daga wannan halakan ya kaushe inda zai tsira to Allah madaukin sarki ya bayar da dama ma azumi haka nan ma alqur'ani za su yi ceto a ranar tashi alqiyama kulu siyam azumi zai ce airab ya kai mahalicci na mana'tuhu at'ama wa shahwa na hana wannan mai yin azumi a duniya na hana shi cin abinci a lokacin da yake bukata na hana shi sha'awarsa na saduwa da iyalinsa a lokacin da yake bukata fa shafi'ni fi ya Allah ka bani dama in cece shi wa yaqulu haka qur'ani ma zai zo gaban Allah madaukakin sarki ya ce mana'atuhu an-nawma bil-layl na hana shi bacci da daddare ya tashi yana qami yana takaratu al-qur'ani da daddare fa shaffi'ni fi ko yana qiyamul layl yana karatun qur'ani a ciki ka bani dama in mata ceto qala Allah madaukakin sarki sai annabi alaihi salatu wassalam ga yace sayashfa'a sai Allah ya musu izini sai su wato ainihin yi ceto mai karatu waɗannan ɗori kenan akan falala na wato ainihin azumi idan aka ce ƙur'ani ko aka ce azumi za su yi magana wannan abu ne a ranar tashin alkiyama Da abin da ko zai faru a ranar tashin alkiyama in ya tabbata annaba ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana to ba za mu sa hankalinmu a ciki ba ba za ka ce yaya kuma za a ce azumi yana magana ba ai azumi ba wani abu ne da ke da gangan jiki ba ko a nan gidan duniya haka nan qur'ani qur'ani ai baya magana a nan gidan duniya amma wannan abu ne da annabi yake faɗa mana zai faru a ranar lahira don haka wajibi ne mu yi imani da haka dan? yana shiga ƙarƙashin wajibi na imani da alghaib da Allah ya siffanta mummunai cewa allazina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suke yin imani da gaibu gaibu shine abin da ya faku wadda ma ya faku ma idanunka ko ma jinka ko ya faku ma iliminka ko ya faku ma hankalinka to wannan irin abubuwa ne da suke fakuwa ma hankali hankali baya iya riskansu sai dai ya yi imani da su in an je can a gani Allah maɗaukacin sarki ya ba mu waɗannan falala na azumi Ah, za mu tsaya a nan sai mu amsa tambayoyi in akwai wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam na'am